Yawwa kowa da kowa tsaya shin wai kun san me ke faruwa ma kuwa? Me yake faruwa? Ai abin da yake faruwa shine wato Khadija maman Firdausu za ta yi aure. Yaushe? Ranar Lahadi. A ina? a gajir tsoho. Da gaske kake yi? kuwa da gaske nike yi ranar Lahadin Allah ya kai mu da misalin karfe 1 na rana za a daura auren Khadija a masallacin gajir tsoho wanda yake kusa da gidan mai anguwa. Alhamdulillah. Sannan kuma kamar yadda kuka sani fa dai bayan an gama daurin aure kuma za a ci abinci za a gyagije. Allah ko? Ware kuwa to ai daman da an gama daurin aure mai zai rage ai sai dai kawai a fara waliman cin abinci. Alhamdulillah ya gana. Yawwa na ce ba ku tambaye ni waye angon ba. Waye wannan? Aminu Shomana ba boyayye bane damun kuma na san kowa ya san shi. Kwarai kuwa. Don haka dai yanzu Aminu da Khadija lokaci yayi yanzu kun wuce yan baya dan yanzu kun zama ango da amarya. Wannan gaskiya ne. Aure kenan. Aure fa yayi. Dama kuma sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Kwarai kuwa wannan haka yake sannan kuma kowa ya san Khadija ba ta faɗa da mutanen anguwa. Khadija yarinya ce mai kokarin zuwa makarantar Islamiyya da boko kai a takaice dai Khadija tana da saukan karatun Alkur'ani don haka Aminu muna ta kamar na don ka samu mata mai hankali da natsuwa da tarbiyya. Na da Allah. Don haka Khadija da Aminu dai Allah ubangiji ya sa albarka a auren ku Allah ya kauda idan makiya Allah ya muku albarka. Amin amin. Sannan kuma Allah ya ba ku zuri'a ta gari Allah ubangiji ya ba ku yaran da za su bada gudunmuwa addinin musulunci. Amin amin. sannan kuma ina gaida maman fiddausi maman fiddausi ta yi namijin kokari gurin tsayawa tsayin daka domin ganin an yi wannan auren allah ya saka miki da alkhairi amin amin sannan ina gaida baban hafsa baban hafsa ka yi kokari sosai gurin ganin khadija ta yi karatu ta samu tarbiyya tun tana yar karamar ta kafin ta kai haka sannan kuma ka tsaya tsayin daka domin ganin ka aurar da khadija allah ubangiji ya saka maka da alkhairi amin amin kuma ina gaida anta amarya ke ma ba zan bar ki a baya ba kuma allah ubangiji ya kara haɗa kanku ke da mama hafsa amin amin sannan ina gaida dukkanin makotan anguwanmu waɗanda suke farin ciki da wannan auren saboda kuma akwai gudunmuwan da kuka bada Allah ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi amin amin sannan kuma ina gaida kyawawan kawayen amarya ne irin su Hassana Zainab Aisha Fatima Libabatu Maryam Zakiya Hawwa Hafsat da Khadija wonderful kuma ina gaida kannan amarya irin suna na Firdausi Aisha Anti Karama Khadijan gidanmu Bilal har da Didi to duka dai ina yi ma kowa fatan alkhairi wanda ya ji sunansa da wanda bai ji sunansa ba sannan kuma ina gaida dangin amarya da dangin ango sannan kuma ina gaida abokanan ango yawwa sai na faɗa ne yake magana. To naji. Don haka muna gayyatar mutanen babbar tunga gajir tsoho gajir sabo mutanen tungan makama kowa da kowa zai iya zuwa ɗaurin auren nan bayan ɗaurin aure sannan kuma akwai walimancin shinkafa da miya da nama. Dan Allah. Kwarai kuwa akwai walimancin shinkafa da nama sosai ma kuwa kai har da ma kifi. An zo daidai inda nake so. To ai ba iya nan kaɗai ba ma har tuwon amala akwai da miya mai kyau mai daɗi ga namomi a ciki bazuka na san kana ci ko. Alkur'an kai kyar uba. sannan mata masu cin abinci da yawa a gurin bikin nan to idan kuka zo gurin bikin nan magana ya ƙare idan za ku ci abinci ko ma har ku ƙoshi yawwa don haka dai muna ƙara yi ma ango da amarya fatan alkhairi Allah ya ba su zira'a ta gari Allah ya ba su zaman lafiya an matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka dai ina ƙara gaya muku da tuna muku kada ku manta a gurin bikin nan fa za a ci shinkafa za a ci nama za a ci shinkafa sosai don haka ma idan kana da cokalin ka to ka sa shi aljihu ka tawo da shi saboda za a yi fata-fata da shinkafa <laughs>